الحمد لله العلي الأعلى خلق فسوى وقدر فهدى أحصى على العباد أفعالهم وأقوالهم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى أحمده وأتوب إليه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدس وتعالى جلت عظمته وعمت قدرته وعمت قدرته وتمت كلمته صدقا وعدلا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله صفيا مجتبى بعثه ربه بالحق والهدى فما ضل وما غوى وما نطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه أهل الخير والتقى وعلى صحابته مصابيح الدجى ونجوم الهدى والتابعين لهم بإحسان في الآخرة والأولى أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى استعينوا بالله على نيل الرضا واعبدوه ولا تشركوا به شيئا واشكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم إني أحذركم من شدة بطشه وعظيم عقابه وأنذركم من يوم يشيب لهوله الولدان أيها المؤمنون قال الله العلي الأعلى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم لعلكم تعقلون وقال العلي القدير ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ايها المسلمون كانت البشريه قبل البعثه المحمديه تعيش حياه غير مستقره بل حياه مستعره يسودها الخلاف وينعدم فيها الائتلاف عمها الاستخفاف واختلفها الاسفاف قتال وتناحر خطيئة وتداحر صراع من أجل البقاء غصار وجفاء لا محبة ولا إخاء ولا إيثار ولا صفاء تلكم كانت مجمل الحياة الوثنية والرغبات الإنسانية في وقت غابت فيه الدساتير الإلهية والنصوص الربانية رحم الله البشرية حيث أرسل لها أرحم البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث أماط لفام الأنانية وخلأ صناع الجاهلية فأنارت الدنيا بالرسالة وأشرقت بالبشارة فتحول الظلام نهارا وأصبح العلم منارا اشرأبت النفوس لهذا الدين العظيم ودخل الناس فيه أفواجا طاعة وإقرارا لأنه دين رب العالمين قال القوي المتين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أيها الإخوة في الله لقد حفظ الله الأموال والأنفس والأعراض والدماء والعقول من الإزهاق والأقول وشدد الذكير على ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لزوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل رجل مسلم وقال ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك ماله وجنه فمكانة المسلم يا عباد الله عند الله تعالى وحرمة ماله ودمه أعظم من حرمة الكعبة لذلك حق لابن عمر أن يقول إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله فلنسأل القاتل ماذا سيكون جوابك عند الله إذا سألك يوم الحساب فيما قتلت عبدي يقول ابن عباس رضي الله عنهما سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول يأتي المقتول متعلقا برأس متعلقا رأسه متعلقا رأسه بإحدى يديه أي حاملا رأسه بيده متلببا قاتله باليد الأخرى أي قابضا على عنقه يسحب اوداده ولقد بلغ بتحريم الإسلام بهذه الجريمة النكراء أن الله تعالى جعل قتل النفس الواحدة تعجل جريمة قتل الناس جميعا وذلك لأن حق الحياة ثابت لكل نفس فقتل واحدة من هذه النفوس يعتبر تعديا على الحياة البشرية كلها كما قال عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد توعد الله من أقدم على إزعاج روح المعصوم بغير حق من شديد العقاب وسوء الحال والمآل فقال صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات ثم عد منها صلى الله عليه وسلم قتل النفس التي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق رواه البخاري ومسلم ولهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس ووقوف الوالدين وقول الزور ورمى الترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث حبث النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك فكيف بالقتل الآدمي فكيف بالمسلم ولذا قال عليه الصلاة والسلام يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما رواه البخاري في صحيحه ولقد بلغ من تحذيره صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النفس إن كان إن الإعانة على ذلك ولو بأدنى إعانة ولو بأدنى كلمة تعد مشاركة للقاتل في الجريمة تستوجب لصاحبها المقت والطرد من رحمة الله ورضوانه روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة يعني لست كلمة كأن يقول أف ولم يقل ثل لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آية من رحمة الله رواه ابن ماجه والبيهقي وروى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وأن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مسلم لأحبهم الله في النار بعد الله وحفاظا على النفس المسلمة البريئة من إزعاقها وقتلها بغير حق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإشارة إلى مسلم بالسلاح ولو كان مازحا سدا للذريعة وحتما لمادة الشر التي قد تفضي إلى القتل قال أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقرأ في حفرة من النار وفي رواية لمسلم قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة إن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه فإذا كان مجرد الإشارة إلى مسلم بالسلاح نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحذر منه ولو كان المشير بالسلاح مازحا ولو كان يمازح أخاه من أبيه وأمه لأنه قد يقع المحظور ولا تحين منجم فكيف بمن يقتل الأنفس البريئة فيا لها من جريمة نكراء ويا لها من بشاعة تقشعر من الأبدان بعد هذه الزواجر والقوارع من الشارع يا عباد الله يفكر من له أدنى لب أو فيه أضعف إيمان الإقدام على إزهاق روح امرئ معصوم بغير حق غير آبئ بما يكون جراء ذلك الأضرار العظمى ومفاسد الكبرى لا يعلم متاها إلا الله عز وجل إنه لا يقدم على اقتراف هذه الجريمة النكراء والفعلة الشنعاء مهما كان إلا من تأصل العدوان في طبعه ومن استولت عليه الغفلة وانتزعت من قلبه الرحمة وإن من المؤلم حقا ما حدث في, في أول هذا الأسبوع من الاعتداء على حياة العالم الرباني والداعية السلفي أخينا فضيلة الشيخ أول آدم الباني مع آله وولده ولا ريب أن هذا منكر وعدوان فسق للدم الحرام فالله تعالى كرم الإنسان ووهبه الحياة وقاتله معالج لله ولقد ثبت النهي عن قتل الحيوان بغير حق والوعيد على ذلك قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى مات فإذا كان هذا في الحيوان كيف يكون حكم الله في قتل الإنسان فكيف قتل المسلم فكيف بقتل الرجل التقي الصالح فكيف بقتل عالم من ورثة الأنبياء فالمسلم قد حقن الله دمه إلا بالحق كما جاء في الحديث كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة دم المسلم حرام وماله حرام وعرضه حرام وقد فان الإسلام الدماء والأموال والخروج ولا يجوز استحلالها إلا فيما أحله الله فيه وأباحه وقتل المسلم بغير حق من كبائر الذنوب والقتل معرض للوعيد ولقد نهى الله تعالى عن قتل النفس بغير حق وقال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون فنسأل الله الكريم الجليل أن يتقبل الشهيد أن يتقبله مع آله وولده شهداء وأن يرفع درجتهم في المهديين ويخلطهم في أكلهم في الغابرين ويغفر لنا ولهم يوم الدين وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان ويحل علينا الأمن والأمان والإيمان إنه أكرم مسؤول وأرحم مأمول بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 وكثف الغمة حتى أتام الله له على الأمة بالنعمة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهو مسلمين فن الجمعة تيو تفرقوا أسيوة جماد الآخرة ربيع الآخرة فسات دموك يا دعيه دو يا ثلاثون أبير ودكم أي تشي جمعة تفرقوا أو تفرقوا da shekara ta 2014 juma'a ce da ta zo mana bayan mun da wata jarrabawa da wata fitina da musiba da bala'i da ya sauka a kan al'ummar musulmi wannan bala'in kuwa shi ne ta'addancin da aka yi a kan ɗaya daga cikin malaman sunna fitacce a wajen faɗa da shirka da bid'a wanda ya cika lokacinsa ga baki ɗaya wajen karantar da al'umma ƙida. da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Sheikh Awwal Adam Albani mutumin Zaria wanda aka yi maka kisan gila daren Lahadin da ta gabata bayan ya kammala karanta karatun da yake na Sayyid Imam Bukhari a markazin Salafiya da ke Zaria ta take shi tare da wani gidansa ɗaya daga cikin matasa yaransa babu shakka ya ku musulmi duk a cikin laifin da ɗan adam zai yi ba Allah babu wanda ya kai ga kisan kai shi sa Allah tabaraka ta'ala ya hane mu daga kisan rayuwa wadda Allah ta'ala bai izini da kisan ta tabaraka ta'ala ne cewa la taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kace ran da Allah ya haramta sai ku da gaskiya sai fa da dalili sai bisa ga alhaki سيدفع دوخات المرنين الشريعة ذلك وفاكم شيء لعلكم تأخذون وانا يشيني وكيف اذا ابنجي جيك يمكن شوك زمان سهان كي فانا دعا الامة دي كيسا من ريب كيسا من الادب يا دعا انت دعا الامة تدعا كذاني عن كي يأدب في الناس ubangiji mai ɗauke san iyaye ka ce bai tsanani a kan wanda ya جزاؤه جهنم خالدا فيها لون يا كتي هاي انت مؤمن كما قلت شيني اشد في وفر جهنم الى ما يتفتا اتكنت وغضب الله عليه كما الا يا يكشي اكلت ولعنه كما الا يأتي مسأل البركة وعد له عذابا عظيما كما الا يا يكتلم عذابا من كرما دومين قل يا يكون في المين addinin musulunci ya zo a lokacin da al'umma yake cikin wata irin rayuwa ta dabbanci lokacin da rayuwar ɗan adam ba ta da ƙima Allah ya yi kan wannan al'umma da aiko manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu muhimmancin rayuwa cewa alhaki ne na Allah Allah shi ne ya halitta dukkan mai rai ko bai yadda a taɓa ran kowa ba sai bisa ga alhakin da shi maɗaukacin sarki ya sha'a ba haka ba ran musulmi kawai ba har da ran wanda ba musulmi ba ba ran mutum kawai ba har da ran dabbobi suna da alfarma suna da kima a cikin addinin musulunci to ina ga magana shi ɗan adam ina magana shi musulmi zakin kalmar la ilaha illallah ina magana wanda yake daga cikin magadan annabawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ya kalli ka'aba yace kina da tsarki kina da daraja kina da ƙarfi kina da ɗaukaka kina da girma kina da alfarma amma na rantse da wanda ran muhammad yake da hannunsa to alfarman muini a gurin allah ta fi tsarki ta fi girma da daraja da alfarmai manzo Allah ce jinin sa da doki kenan darajar mumini a wurin Allah kai fi karfin darajar Ka'aba me za ku ce inda za a gaya muku ga wata runduna ta shirya za ta je ta kai hari ta rusa Ka'aba na tabbata da yawan ku ko dukkan ku za ku ce mu daura yaki mu shirya runduna mu je mu yaƙe su darajar ka'aba ba ta kai darajar ran mumini guda kowane ne ba a cikin faɗin duniya sai sa ibn umar yake cewa babu wani rango da ɗan adam zai kaɗa kai babu wata fitinar da ɗan adam zai jefa kansa a cikinta wanda take mai zubar da jinin ɗan uwansa musulmi wanda Allah ta'ala ya haramta ibn abbas yana cewa laji annabi ko sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda aka kashe zai zo da kansa a hannu ɗaya wanda aka kashe ya zo rike da wuyan wanda ya kashe shi a hannu ɗaya jini na zuba daga jikinsa yana cewa ya ubangiji ka tambayi wannan wannan bawan naka dan bai saboda tsananin munin kisan kai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wanda ya kashe mutum guda a duniya fatin wanda ya kashe dukkan al'adu a duniya saboda abin da suka yi tarayya da shi na alfarmar rai Allah ta'ala da كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا التي قلنا كلمك ربوتا هتشلة تتغمض إسرائيل وكتما تدول لكشي ريب جاء ba tare da fansa ta wani rai ba ma'ana ba an kashe shi don ya kashe wani rai ba ko kuma ba tare da ya yaɗa wasu tsarna a ƙasa wanda Allah ya masa hukunci kisa a kanta ba da wanda ya kashe mutane ga baki haka wanda ya raya rayuwa guda ya ce so da halaka shi ba kamar ya raya dukkan rayuka ɗin adam baki ɗaya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga kisan mumini في سب سلمي حاجة يعني سين حبوبها وقد بقي ما حلف الأدب وإن إيه فلا أكسس النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمامات جرما ذنبي أو جرم الله سيني أيما تشيل حتى أيما تشاري يا دولة أو رمضوش سننسي كسر كي سننسي قمت كام أوعي سننسي شيد الزوج hadisi ibnu umar nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi gushewar duniya ta ci sauki a gurin Allah bisa ga kiddaran musulmi ba bisa ga alhaki ba musulmi guda a kace shi nauyin wannan abin a gurin Allah ya fi nauyin a ce an rike ta duniya gaba ɗanta an hargitsa ta an gusar da ita ko tare da an kashe mun ko guda saboda tsananin kai matuƙa da addinin musulunci ya yi wajen hana kisan rai annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya taimaka wajen kisan musulmi ko da da rabin kalima zai gamu da Allah ranar alkiyama an rubuta a goshinsa wannan yayi tsaura da zarhamar Allah saboda haka wanda ya taimaka da wani bayani na asirri wanda ya taimaka da nunawa wanda ya taimaka da kalma wanda aka yi shawara da shi wanda ya sani bai faɗa ba ya ɓoye wanda ya taimaka ta kuma su fuska mutane da fuskar adam to yana cikin hatsari babba wanda ranar alkiyama a yi isa a cikinsa hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam sallama cewa yayi inda dukkan mutanen sama gaba ɗaya da mazaunan ƙasa gaba ɗaya za su taru akan zubar da jinin mumini guda wallahi duk gaba ɗaya sai Allah ya jefa su a cikin wuta ya ku bayan Allah addinin musulunci da an rayuwa da jinin ɗan adam da sassauci ta kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ɗayan ku ya nuna dan uwansa da makami ko da da wasa domin bai sani ba kada shi ɗan ya sanya makami ya kubke masa ya je ya kashe dan uwansa ya faɗa a cikin rayuwa ya kasance nuna mumini da makami ya haramta ko da da wargi ko da ɗan uwanka ne ila ga ɗaukar makami ka je ka kashe shi har ma shi da rayuwar duniya na haka yana daga cikin abin damuwa abin bakin ciki abin ciwo wannan abin da ya cimma al'ummar musulmi na kisan malamin addini tarihi ya tabbatar cewa naman malami kafi ne ne duk wanda yake cin naman malami wallahi baya gama wa lafiya shi ko jinin malami duk lokacin da aka zubar da shi to labudda sai wani bala'i ya cin a dawoyin inda muke cikin su a wannan kasa ishe mu Abu da bukatar a jawo mana ƙarin musibbu da nun? Allah muke roƙo ya mana kariya da kariya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana abubuwa guda uku da su kaɗai ne suke halartar da azubar da zulun mumi shi ne dattijo wanda ya taɓa aure mai zina a kama shi ko wani ya kace wani a yi masa kasasi ko kuma sai ya rije bar ajiye amma ba da wannan ba ba ya halarta ko kaɗan a taɓa rayuwar musulmi mumini a kashe shi a raba shi da duniya haka muna Allah waje da wannan mugun al'amari da ya faru muna kuma roƙon Allah mu ɗauke sarki ya tona asirin wanda suka yi shi kuma ubangiji ya kaskanta su a duniya kafin alkiyama kuma ubangiji ya fadda makircin su ya lalata shi ya hana su ci gaba da wannan sanyin aiki da suka ɗauko wanda ba mu inda zai kai al'umma tarihin kisan shugabanni da malamai a ƙasar nan da ɗake ne amma ba wanda aka taɓa yi al'ummar musulmi ko kuma al'ummar wanda ƙasa ta girbi alkhairi tun daga kisan suka zauna da ta fawa balewa zuwa kisan malamai irin su marigayi jafar mahmud adam zuwa umar hamza kan mai shiya zuwa wannan wanda ya faru a wannan sati to amma yana da kyau mu sani cewa duk wanda aka kace ba bisa haƙƙi ba a cikin haƙiƙanin gaskiya ba a cuce shi ba ba a zalunce shi ba domin ya samu shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka kashe gun kariyar addinin ya yi shahada wanda aka kashe gun kariyar rayuwar ya yi shahada wanda aka kashe gun kariyar dukiyarsa ya yi shahada haka shahidi Allah yana ƙaunarsa shahidi ba ya jin zafin mutuwa sai kamar yadda kake jin zafin an shafi jikinka shahidi mala'iku suna yi masa inuwa har sai an ɗauke shi daga inda ya mutu da zarar jininsa ya fara kwarara da ƙasa Allah ya gafarta masa da kan zunubansa take a wannan lokaci za a nuna masa gidansa a aljanna sannan shahidi ana ciyar da shi a rayuwar barzau a bincin aljanna saɓanin sauro da suka mutu sannan za a aura masa hurun aini saba'in da biyu a ɗaura masa aure da sannan zai tsallake azabar kabari باي حدوا ده وحال حدو كوانا نئلي وإن ده رب سلمين كتبا مسلمين كي جبالي سأشكين حبار سنزاء سيامة كم بيا قوتو وانا يا في جوليا ده أبن لك يتشنتا زي تاشي ده وانا الأميران القيامة سنزاء أمنت ده فرقي سنرانة أي رانة جساو نمتاني كي تفرفصا سبودا ذات رانة رانة ده قولي كي زبادة متاني زفا ينا تعروا متاني سنعيه السنفا har da shahidi ba ta ala wahala za a ba shi cikin mutane saba'in da cikin makusantar shi da ƴan uwan shi da mutu ya jira na alkiyama da ka waɗanda suka kashe albani su sani sun kashe maciji amma ba su kare kan ba addini ba zai taɓa faɗuwa ba domin addini da Allah malamai ba za su taɓa kariya ba domin magadan annabawa ne ta gaskiya ba za ka fata daga muryarta ba saboda gaskiya sakon Allah ne in an kashe albani guda a yau Allah zai tada albani ɗari irin kamar yadda aka kashe Ja'far muna gani a yau da'awar malam Ja'far da'awar awar manzon Allah da'awar sunna ba abin da ta kara banda girma da ɗaukaka da yaɗuwa a cikin al'umma wani albani Allah ya yi masa rahama yana daga cikin malaman sunna da suka himmatu kwarai da gaske wadda ilmantarwa da karantar da mutane yana daga tafiyariyar cibiya ya ta sunna a birnin zaria wadda a cikinta ya karantar da mutane ne tattafi masu ɗimbin yawa wa'inda yanzu aka ana samun su da murya ana samun su da sauki da kuma hoto ya sauke sifatu salatin nabi ya sauke ahkamul jana'i ya sauke alaqidatul sahawiyya ya sauke alaqidatul wasatiyya يا ترك كتاب الكبائر من ذهب يا ترك للتأتي قيام رمضان يا ترك للتأتي أحكام العيد يا ترك كتاب التوحيد يا ترك أسالم البكار يا ترك الفتوى الحموية الكبرى يا ترك الأنسيرة يا ترك تمييز أهل السنة لإبن فودي يا ترك حقبة من التعريف يا ترك وسيلة الإخوان لأن فوديو بنور الألباب لأن فوديو بإهياء السنة لأن فوديو مدفعة أقوص أكثر الله عليه daga cikin littafan da yake cikin karanta su bai kammala ba akwai sahihul bukhari ya tsaya a kasar na ɗari uku da saba'in da shida akwai sahihul muslim ya tsaya a kasar na ɗari da sittin da bakwai akwai tasirin ibn tafir ya tsaya ya tsaya a kasar na hamsin da ɗaya a tasirin sana ramadan yana da kasar ɗari ɗaya da goma sha ɗaya a tibbul nabawi na ibn al-qayyid yana da kasar talatin da bakwai sannan yana cikin karanta cikin suna da risala da sabilun rashad na dan fodiyo da ummatul ahkam da littattafai da dama a yanzu haka nan take malamai shi da su warba kara sukan da in inda ya kammala ba suna nan kuma za su ci gaba da su haka duk wanda yake zafe an kashe albani an kashe da'awar sunna da kulensa ƙarya ne addinin musulunci addini ne da jinin malami yake shayar da bishiyar ba abin da yake kara abin da ɗaukaka amma ba duk al'umma da ta yi aka zubar da jinin malami a cikin ta to wallahi sai ta ɗanɗana kuɗanta muna kira ga hukumomin da abin ya shafa musamman jami'an tsaro da su tsananta bincike a kan wannan lamarin mai farin ciki da jin kiran da da girma gwamnati a sakwato ya yi da hukumomin tsaro irin wannan cewa lalle su tsanan su tabbatar da an samu wanda suke wannan ɗanyen aiki mun kuma ji cewa right honorable aminu suleiman goro wanda ke wakilta karamar hukumar mulkin fage jihar kano shi ma ya miƙe a gaban majalisar dokoki ta tarayya da ya tattaki waɗanda suke wannan sanyin aiki kuma ya kira da a kafa kwamiti wanda zai binciko wannan lamari da dalilin faruwar tsaro yadda suka samar da shi wata ne majalisar ta kafa wannan kwamiti muna ta albarka ga wannan kokari muna kira da a mayar da hankali sosai da harkar tsaro a ƙasar nan domin muna cikin wani yanayi da ƙanin balko a cikin satin nan rikici na 'yan fashi ya kashi barkewa a jihar zamfara wanda an kashe sama da mutum hamsin an yi musu kisan gila a ƙauyen kigara na ƙarbar hukumar mulkin tsafi kuma jihar zamfara a daidai wannan lokaci kuna da malamin sunna wanda aka liƙa mata ta'addanci zulman wa udwanan an kasa tabbatar da shaida yau wata uku an kasa tabbatar da shaida a kotu amma waɗanda aka kawo suka ce suna shaidun su kan ta'addanci duk gaba ɗaya an sake su shi ku an yi gida yari da kubu a tari kowa ya ji irin kalaman da yake yi a satin nan wayanda suke su kawo tashin hankali a najeriya amma cikin awa biyu an gayyace shi an tattauna da shi kuma an sake shi ya tafiya ya za a yi tsaro ya samu a cikin wannan kasa kana irin wannan zalunci to haka muna kira ga al'umma musulmi da mai addu'o'i Allah ya tona asirin dukkan ba su yi ma zaman lafiyar wannan kasa mafi ashiya Allah kuma ya banka su duk inda suke ya mai da makitin sai koma jiya wani rikici ya sake barkewa a jihar Plateau tsakanin musulmi da kirista wanda shi ma rahotanni da suke samun sun nuna cewa musulmi da dama sun masa rayukansu a ciki har yau a cikin wannan sati kasuwar kara da kenan sakwato ta kone inda al'ummar musulmi 'yan kasuwar 'yan asalin wannan jiha da mazaunanta sun yi cikin hasara mai yawa duk da wannan yana nuna muna da tsananin bukata zuwa ga mu koma ga Allah ko mu sani ya ku bayan Allah musibbu suna zuwa ne saboda zunubi musibbu suna cimma al'umma ne saboda laifukan saboda nisantar buga Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya ce walau anna ahlul qura amanu wattaqu fatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ard walakinnahum kazzabu ولو أن أهل القرى آمنوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون متعن الكريو متعن إمجرني إن رأس أيطي إيمان فتياط القرى الله الله يتدى ذا مبوط مسع البركو في الاساس أما كريا تواسكين سوراك سيمو جنك كاما سبع بالسخصان شيء سنة ورورة سنة إيطي zaka ya ku al'umma irin waɗannan fitinu suna zuwa ne saboda nisantar mu da Allah da su saboda zumurban da muke yi ba haka ya zaba gare mu gabaki ɗaya mu tuba ya zaba gare mu gabaki ɗaya mu koma ga Allah yawo zaba kowa ya san abin da ke tsakaninsa da Allah na laifi abin da ke tsakaninsa da Allah na zunubi kuma ya koma ya koma tsakaninsa da Allah ya muna ƙara kira ga malamai magadan annabawa ba ku sani abin da ya faru ga albani ba sabon abu bane ya faru ga annabawa gabaninsa ya faru ga magabata gabaninsa khalifofin manzo Allah guda uku gaba ɗaya su kabila a kai sayyidina Umar yana sallah aka kashe shi sayyidina Usman yana karatun Qur'ani aka kashe shi sayyidina Ali da Talib ya fito daga gidansa zuwa hanyar masallaci aka kashe shi saboda ba sabon abu bane kuma wanda aka kashe bai hasara ba ka kada wannan ya ba ku tsoro kada wannan ya yi muku barazana kada ya hana ku isar da sakon Allah sani ko ba a kashe mu ba za mu mutu kuma wallahi ba wanda zai mutu sai lokacin da Allah ta ta'ala ya shata masa kowa da rayuwa kowa da rayuwar da Allah ya masa kowa da ruwan shar da Allah ya masa kowa da abincin da Allah ya masa kowa da adadin shekar da Allah ya masa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna jibril nafakha fi raw'i an nafsan lan tamut hatta tastofi rizqaha wa ajalaha wattaqullaha wa ajmilu fi jibril ya yi mini wahayi ya busa min a cikin zuciyata cewa in sani ba wani rai ba wani mai rai da zai mutu ba sai ya kammala duk abin da aka rubuta masa na arziki sai ya kammala duk abin da aka rubuta masa na lokaci za ka ku ji tsoron Allah ku nemi halal tsoron Allah malamai ku sabbi da Allah kada ku ji tsoron kowa الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الله منا روكنت يمنع البركة أسوكد البركة أتشمه أسوكد البركة أتسمه أسوكد البركة أتكلمه أسوكد تشنا أتشمه أسوكد أمنتي قولنا الكسا تبامو عندي نقري تبامو شو قبل لي ما الخيري تبامو شو قبل لي ما سكن سعيد تبامو شو قبل لي ما سجن سعيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى أزواجه وذريته وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعنا وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة المؤمنين اللهم أيد بالحق والتسليم والعون والتوفيق علماء المسلمين احفظهم بحبك واخلأهم برعايتك ورد عنهم كيد عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم اجعلهم اللهم اجعلهم نصرة لأوليائك واجمع بهم كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة أما الإسلام أمر رشد العز فيه أهل الطاعة يذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا إنك عفو كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين